eh ina ganin zan baka tare da malamin hakkin magana من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من wa ba'du yan uwa na wannan gari na garin ganho ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna ashirin biyu ga watan rajab hijirar annabi muhammad da uku ne ko? da uku ne? ashirin da uku ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas yayin daidai da ashirin ga watan ainihin wato hudu shekara dubu biyu da goma sha ashirin da ɗaya ne ku ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda aka ji shi ɗan uwa malam mustapha ya gabatar da kuma ɗan uwa malam awal amir da suka gama karatu yanzu da wayannan karatuttuka suna gudana ƙarƙashin jagorancin shi malaminmu ne malam abubakar astamina kawi da zafi rabbul ula fadlan wa makarumatan ni'imal mu'allimu wal ustazu wal rajulu Allah ya saka masa da alheri abin da na so in yi shimfiɗa a kan shi wasu al'amura ne masu muhimmanci la'akari da munasaba ce ta aure wato yana da kyau wanda suke bacci su tashi an fahimta yi domin gaskiyar magana abinda zan yi magana a kan shi abu ne da zai taba zuciya kwaran gaskiyar gaske abinda nake so zan yi fara magana a kansa shine akan abinda ya safi hukuku. da wanda suka iya karatu za su ga gashi nan a sama hukukul abna alal aba malamai sun ce dalilan da yasa Allah ya aiko annabawa kakkaf da wanda ka sani da wanda baka sani ba a ƙur'ani dalilai guda biyu ne ya faɗa mana cewa Allah ya aiko annabawa guda da biyar. ya fara tun daga watilka hujjatuna atainaha ibrahima alame وتلك حجتنا آتيناها وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم آتيناها إبراهيم على قومه آتيناها إبراهيم على قومه إيه. من, من نرفع درجات نرفع درجات من نشاء إن ربك, إن ربك حكيم عليم ووهبنا, ووهبنا إسحاق ويعقوب ويعقوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا وكلا هدينا ونوحا هدينا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا, ويحيى وعيسى وإسحاق وإلياس وإلياس كل من الصالحين من الصالحين وإسماعيل واليسع وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين Allah ya faɗi annaba guda goma sha takwas a jere shi ne wani malami ya ce fi tilka hujjatuna minhum samaniyatu a cikin wannan ayar Allah ya faɗi guda goma sha takwas shi sa yake min ba da ashirin wa ya baƙa saba'atun wahumu idrisu hudun shu'aibun salihun wa kaza bilkisul adamu bil muktari qad kutibu wayannan ne annaba guda ashirin da biyar dalilin da ya sa Allah ya aiko annabawa a doran ƙasa kakaf da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a doran ƙasa annabawa ne na Allah sun rayu a doran ƙasa amma annabin bai san su ba da Allah bai so ya san su ba to dalilai guda biyu ne kawai dalili na farko mutane su gyara alaƙa su tsakaninsu da Allah a matsayin sa na wanda yake yin halitta ya samar da su kuma ya ɗauki nauyin kulawa da ita abu na biyu shine don mutane su gyara alaƙar da ke tsakaninsu idan ka karanta ƙur'ani tun daga bango zuwa bango duk abin da za ka yi magana inda na haƙƙi ne to ko dai ka samu haƙƙin Allah ne ko haƙƙin bayan Allah kuma ba za ka taɓa zama bawa na kirki a gurin Allah ba sai ka yi tsara haƙoƙi guda biyu alaƙar tsakaninka da Allah ta gyaru sannan alaƙar tsakaninka da mutane ta gyaru idan alaƙar da Allah ta yi kyau amma da mutane ta lalace akwai matsala kamar yadda kuka ji malam ya faɗa shi harkar izala ba wasu ake ba kawai a'a a gankar da gaggen gemu wando gage mu ka aji amma sauran bangarori na rayuwa a bincike ka a gaziro kake wannan ba kai wa izala wakilci mai kyau ba ya kamata in an zo gari an same ka ko kai kaɗai ne ɗan izala a garin a ce gaskiya mutumin kirki ne sai dai matsalarsa ɗan izala ne haka ya kamata a samu kowane ɗan izala a ce tsakani da Allah wani wallahi mutumin kirki ne amma sai dai matsalarsa ɗan izala ne to wannan kuma ba suka bane yabo ne wannan shi ne. la'akari da munasaba ce ta aure akwai wata matsala da da yawan masu karantarwa ba sa bata muhimmanci ɗazun nan muna cin abinci ana tattauna wasu matsaloli wata matsala ce da yawan iyaye ko sun san cewa 'ya'yan da za su haifa su kawo su duniya suna da haƙƙi a kansu da yawa ba su sani ba da yawan iyaye ɗauka suke ɗan da suka haifa su suke da haƙƙi a kansa ɗari bisa ɗari amma ɗan da suka haifa bai da haƙƙi a kansu kuma yanzu da na ku je lahira da kai da ɗan da ka haifa ka san cewa kafin Allah ya tsayar da ɗan ya tambaye shi akan haƙƙinka sai ya fara tambaye ka kai uba akan haƙƙin ɗan ka san wannan ni'ima mafi girma da Allah yake ma dan adam a duniya bayan yayi shi mutum ga baki ɗaya ita ce ni'ima Allah ya ɗauke ka yace kai annabi ne idan Allah ya naɗa ka yace kai manzo ne to ya gama ƙare maka matsayi annabi ya haya annabi zakariya da annabi ibrahim mun lura cewa ƙarshen rayuwarsu da ba sa samu ‘ya'ya ba duk da matsayi na annabta sai ga shi sun zo suna roƙon Allah ya ba su ɗa. Amma annaba Zakariya ya faɗi target ɗin da ya sa yake neman Allah ya ba shi ɗa. Allah mataukakin sarki ya ce zikirar rahmatar rabbika abdahu ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت وإني خفت الموالي من وراء ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا النبي زكريا لا شك أرشان رأي وشينا الدعاء ينتشو الله كبانتا ذكر رحمة ربك أنبت الرحمة وبنجد كذا وديم ونبب بمبان صدعتي كلا زكريا إذ نادى rabbahu ni khafiya rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya tashi yana kiran Allah kira koyayye idan matsala ta taso maka ba a so ka jingina ga kowa sai ga Allah sai ga Allah duk wanda ya je ya kama wannan Allah to ya kama mai rauni ya kama mai rauni matacci ya kama matacci duk shehinai da waliyai da in matsala ta taso ake kiran su yanzu a bai kwanci a kabari wanda bai iya kare ma kanshi mutuwa ba dan batan basila sai ka je kuma kana roƙon shi to me zai ma ba abin da zai tsina na ma qala rabbi inni wahala al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya yace Allah wa inni khiftu al-mawaliya ina jin tsoron wanda za su biyo bayana su ɗauki addini ya wulakanta ya tozarta shi yasa fa habli min ladunka waliya Allah ka bani da daga gurinka yanzu yaron da zai gaje ni ya gaji mutanen gidan annabi yaqubu kuma ka sashi ya zama yardaddi a gurinka da kai aure kake tunanin ka haifi da dan Allah a target ɗinka kana so ne ka haifo ɗayan da za su daga addini ko ko kana so ka haifo ɗayan da za su taya ka noma ne kai ka ba target ɗinka ɗayan da za su taya ka kadadawa a ce shekara ta yi ta fi kowa noma a garin ta yi buhu ɗari ba shi mane take ɗinka amma annabi ya haka yi faɗa a wajen haihuwa allah ya kasa mutanen duniya gida hudu ne ayat da ka karanta da abu lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu wa yahabu liman yasha'u dhukur أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أه. ويجعل من يشاء عقيما أه. إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne shi shi kai subhanahu wata'ala kuma ya khaliqu ma yasha shi yake halitta abin da ya ga dama ya habu liman ya sha'o inasa wani idan Allah ya ga dama ya bashi ‘ya'ya mata zalla wa ya habu liman ya sha'o zukur wani in ya ga dama ya bashi ‘ya'ya maza zalla au ya wani in aka ga dama a takuɗa masa a bashi maza da mata Allah ya ce wa ya ja'alu man ya sha'o a kima wanda ya ga dama ya sa shi bakararre ba zai haihu ba kuma duk wanda Allah ya hana shi haihuwa babu wanda ya sai ba shi shi yasa sai ka ga wani da cirin yaya yana neman kai da su sun mai yawa wani kuma sai ka ga yana nema ko kwaya ɗaya kuma ya rasa kuma mai hana tun da yake ba zai ba ba ba wanda yake ba shi sai yace innahu shi Allah alimu yana sanar da wanda ya ba maza yana sanar da wanda ya ba mata yana sanar da wanda ya ba maza da mata kuma yana sanar da wanda ya hana qadirun Allah yana da iko ya haka kuma yi mun gani mun ga ya ba wasu maza ya ba wasu mata ya haɗa mu wani maza da mata kuma ya hana wani wannan ganin dama ce kawa ta Allah to wasu daga cikin haƙoƙi kaɗan daga ciki ɗan da ka za ka haifo kafin ka kawo shi duniya ka tabbatar wallahi yana da haƙƙi a kanka kafin ku je gaban Allah duk da kuka je in Allah ya tsaye da ɗan ya tsaye da kai kai zai fara tambaya a kan haƙƙin ɗan kafin ya tambayi ɗanka ya saba maka kuma wani abu da yake da tashin hankali yanzu da yawa daga cikin iyaye su suke fara saba ma 'ya'yan da suka kawo duniya kafin ɗan ya girmin saba musu hadisin aun bin haifa ga shi nan hadisi na dogo Annabu da ya je garin madina farkon abin da ya fara yi sai ƙulla alaka tsakanin sahabbai shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin da in ba don yanzu muna karantawa a ƙur'ani ba ana karantawa a bukari da muslim idan aka ce maka a duniyar mutane an taɓa irin wannan mutanen za ka ce ƙarya ne sai dai a duniyar mala'iku to gashi muna karantawa a Kur'ani. da ya je ya ƙulla alaƙa tsakanin abu darda da salmanul farisi salman al-farisi ya tashi ya je kai ziyara gidan abu darda sai ya ga mata abu darda ta yi kaza-kaza mutabazzila ko wanka ba ta yi ya ce aka yi na ganki haka ta ce a ɗan wanka bai da buƙatar duniya ya sa aka yi abinci aka ajiye salman al-farisi ya ce ma abu darda ba zai ci abincin ba sai ya karya azumi domin shi abu darda mutum ne da an yi sallar isha'i zai fara sallah ba zai tsaya ba sai a zama gari yana waya kuma ya tashi da azumi kaga kaga ya ɗauko 'yar mutane amma bai da lokacinta ko kuwa sai ce ba zai ci ba ya karya azumin ya ce to yau don kwana nan gidan sai na gaya za a yi dare yana yi sai ga ya fara sallah ya ce masa zauna lokacin sallah zai ba suka kwanta ya ga can an jima abu darda ya sake miƙa ya ce wallahi baka isa ba ba za ka yi sallah ba lokaci bai ba ya sake zanyo shi ya ce kwanta ya sake miƙa ya ce wallahi ba za ka yi sallah ba lokacin ta bai ba kwanta wannan me yake nuna maka cewa addinin nan namu addini ne na fitara in ka ga mutum ya ɗibo zafi to bai gane addinin ba ne can sai da ɗaya bisa ukun dare ya tafi sannan ya tashe shi ya ce su sallah lokacin da za su rabu abu darda salman farisi ga maganar da ya faɗa masa ya ce masa inna da rabbika alaika haƙa Allah yana da haƙƙi a kanka shi yasa ya halicce ka ya ce ka bauta masa shi kaɗai karka haɗa shi da kowa sannan wani nassika alaika haƙƙan ranka tana da haƙƙi a kanka shi yasa ba a yadda ka ɗora mata abin da ba za ka iya ba sannan sai ya ce wani an halika alaika haƙƙan idan ka je ka ɗauko 'yan mutane ka rabota da danginsu da familinsu wata da garinsu kai wata da ƙasarsu mutum yake rabota ya kawo ta inda duk duniya ba ta san kowa ba daga Allah sai shi ba ta da alaƙa da kowa amma kuma bai da mu'amala mai kyau da 'yarwa da 'yar mutane wani ma yanzu da ke mata shi haɓe su ya fara sannan ya fara duka. sai ya ce masa to fa a fi kulla zai haƙƙin haƙƙahu duk wani mai haƙƙi to ka bashi haƙƙin shi idan ba ka so idan an tafi gaban Allah a bibi rigima lokacin da gari ya waye abu darra ya taho wajen annabi ya bashi labarin abin da ya faru sai annabi ya ce wa abu darda wallahi abin da salmanu ya faɗa maka ya yi gaskiya sadaka salmanu salmanu ya yi gaskiya to kun ga wannan cewa a ba dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa to idan ɗanka yana da haƙƙi a kanka ka sauke haƙƙin da ke kanka nashi kafin a tafi gaban Allah kamar yadda shi ma ɗan duk idan iyaye yana da haƙƙi a kan to yi ƙoƙari ya sauke haƙƙin kafin a tafi lahira malamai sun faɗa sun ce akwai haƙƙoƙi na kafin wato haihuwa tun kafin a haifo yaro akwai haƙƙoƙin da ake tsarewa na yaro kafin a haifo yaro wanda suke kiransa marhala kafin haihuwa abu na farko shine yin umarni da zaɓin uwa ta gari da zaɓin uba na gari musulmi ɓangaren mata kafin su tafi aure sai da annabi ya ba su shawara ya ce ga matar da za su aure mazan ga matar da ya kamata su auro matan ga mazan da ya kamata su aura amma yanzu babban mushkilar mu duka sai muka ajiye abinda annabi ya ba mu shawara ba wushe ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai hauri mi ba zai mai ba to abinda annabi muhammad ya hango ko saman bakwai za ka hau ba za ka hango ruwan laye shi ya sa ba haushe da kaddi yana cewa bin na gaba bin allah mutane da yawa suna faɗa kalmar nan ba su san waye na gaban ba an fahimta yi ba ya ce bin na gaba bin wa ba to ba kowa ba ne na gaban annabi Muhammad shi ne na gaba Shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ce man rasula rasul mai man rasula rasul a ƙwa'an Allah Allah ne ce duk wanda ya bi annabi Allah ne bin na bin Allah da haka mu a gurinmu ba wani na gaba mutum na gaba a farko wanda in ka bi shi ka bi Allah ne annabi Muhammad to sai ya ba da shawara ya ce idan maza sun tashi za su je neman aure mata sun kasu gida hudu ko kowa da manufarsa akwai wanda yanzu ya tashi zai je neman aure yakan nemi mace kyawawa ne ko da ko ta fito daga gida na rashin mutunci sai ya ɗauko ma ɗan shi sai ka je ka ga yarinya a gari in dai tana da kyau amma ta kwashe kayanta daga gaban annabi muhammad ta yi gaba sai ga ana layi a ƙobar gidansu ba haka ne kaga wani a cikin mota wani a cikin katanga wani ya dan duka wani ya zo da mashin ɗinsu ya danna yana dan didi duk kowa yake ke jira gashi nan kun sa 'yan mata sai shafe shafe suke yanzu saboda kowa ya ce ba zai aura ba sai fara ita ce wannan musifa ta farko wasu yanzu auren jari suke yana kallon ina ne zai dan aure mai dan kuɗi shi yasa yanzu wasu idan suka auro wasu matan in rigima ta tashi matan ne ke sakin su ba su suke sakin matan ba saboda sun zama dama akwai abin da suka hango sun je su huta ne a Kano wata yarinya ta shiga gidan Radio Freedom ta ce tana da kuɗi ta yi soyayya da wani saurayi ya yaudare ta ta kashe masa wajen naira miliyan biyar yanzu idan ta samu saurayin da yake santa za ta bashi kyautar naira miliyan biyar za ta siya masa mota a nakwanda kuma za ta ba shi gida wallahi ana yin wannan sanarwar ƙasa da awa ɗaya sai ga mutane sama da mutum dubu biyar a gidan rediyo kowa ya tafi mutum yana namiji ƙaton banza ko kunya beji yana ɗan bubuɗa yana gyara wai shi ya kamata zaba wannan matsala ne kowa matsala ba ne to sai annabi ya zo kan mace ya ce fa'alaika bi za ta ka nemi wacce ta san Allah ta san addini take da ɗabi'u mai kyau to sai aka aji akwai matsala ko babu to ka duba ka gani yau duk wanda zai aure wannan shine target ɗinsa ita ce manufarsa lokacin da zai aure idan ɓangaren matan ne da ka je neman sa sai a duba to da wata mota ya zo tukunna ma'aikacin gwamnati ne shi ko ɗan kasuwa idan ma'aikacin gwamnati ne a wata lokal gamman yake aiki ko a state ko a federal government yake aiki idan a federal government ne a wani farastatal na gwamnati ne da an ce to ai shi ne sakatare na dindindin kai kaje karya wani dindindin ko mai na dindindin a duniya uku sai ka ga wani baban yarinya sakare shi ke buɗe rikin shi ko ba yanzu saboda wai sakatare ne na raba filaye a ma'aikatar safiyo ta dindindin ta abuja ko mai na dindindin uku wannan ita ce matsalar da ake fuskanta in ɗan kasuwa ne sai a ce a ai a kwari a kan kano rumfunansa suke a kwarin ma a layin yan gwal rumfunansa goma sha takwas da sai ka ga iyaye ba su damu ba ko ya fi kowa rashin mutunci za su ɗauki yarsu su bayar sai ake ta shiga rigima da matsaloli wannan kenan akwai ayoyi da hadisai da dama za mu tsallake su ba akan wannan nake so in tsaya ba abu na biyu a ƙarƙashin wannan akwai wata ƙista da ake kawowa cewa sai da na umar Allah ya ƙara masa yadda wani mutum ya ɗauko yaransa ya kawo wajen sai da umar yana masa cewa wannan yaron na wani na haife shi amma bai san girma na ba bai mutunta ne sai sai na umar ya ce kai yanzu ba za ka ji tsoron Allah ba baka san cewa uba yana da haƙƙi kaza yana da haƙƙi kaza sai da ya gama sai shi yaron ya ce masa ya amiral muminina wai dan Allah a musulunci su kaɗai suke da haƙƙi a kanmu ko muna da haƙƙi a kansu sai sai na umar ya ce kuna da shi sai ya ce to wani haƙƙi muke da shi sai ya ce na farko ya zaɓo maka uwa ta gari lokacin da zai aure sai ya ce ka tambaye shi da zai aure ya ya zaɓo sai je nemo irin yan iskan nan yan tasha irin karuwan nan masu harkar tuto sai ya auro ta ce mama yara an samu matsala ko ba samu ba ya ce na biyu sai mai ya ce na biyu ya sa maka suna mai kyau ya ce ka tambaye shi da ya tashi yaron suna wani suna ya sa mai sai ya sa ma yaron suna kofashi ma'anan kofashi shine jemagi kaga tun da ya sa ma yana suna jemage kwa kaga ya za a tsaya da yaro kwa yace na uku sai ya ce na uku ya sanar da kai littafin Allah Ya ce, ga shi nan ka tambaye shi tun da muke da shi mai ya taba koya min na addini to ku ja layi wannan gabar ita kaɗai kafin ma mu je dukkan raguwar yanzu nawa ne suke haifa 'ya'ya su dinga ma yara kiwon ragon layya mutum zai sa ɗan shi ya je ya firamare ya sakandiri ya tafi jami'a ya gama wannan karatun da kake koya masa karatun sana'a ne billahi da in profeso ya zama zai iya kwamfuta a science ya karanta zai iya tashi kwamfutar amma yanzu ana karatun fatiha bai san me ake cewa ba na rantse da Allah wannan ɗan naka in ana maganan jahilai ka sashi a ciki da shi da bagarezan da yake fati a bakin titi ba su da bambanci wajen sana'a shi wannan sana'arsa ta kwamfuta ce wancan sana'arsa ta faci ne ba su da wani bambanci wannan ita ce babban musibar da muke fama da ita wannan ita ce babban matsalar da ake mai ake fama da ita shi yasa sai ka ga yanzu a ƙasar nan babban mutum ka ga wani ya kai matakin gwamna wani kaza ya kwana uku zai je taron addini ana koya mai abin da zai faɗa da ya tashi sai ce annabi subhanahu wata'ala a ce ya excellency Allah ne ake cewa so shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bai san bambancin sallallahu alaihi wasallama ba da su ba bai san wa ake cewa ba mutum ya je zai je aikin hajji a ka gan shi gashi babban mutum kamili a ce masa shika-shikan musulunci guda nawa ne ya ce wallahi lokaci ya yi ɗan yi tsawo ba zai iya tunawa duka ba amma dai zai iya tunawa su a ce kaman guda nawa za ka iya tunawa ya ce zai iya tuna kaman guda arba'in a ce na ɗaya sai kalli sama ya ce sama a ce ita ma saman shika-shikan musulunci ce ta sama ba ita wata babban shi shike in ta faɗa ko na zai ƙara addini na biyu wani ma aka ta gaba da lissafi an mala bakar gudu sai ya lissafa ya ce shi ma shika-shikan musulunci na uku jama'atin nasarar islam yanzu don girman Allah wanda ya kai wannan matakin ba abin tausayi ba eh kwanan nan aka bugo min a wata jiha daga cikin jihohin nan wata mata ta wakilci wata mata wani gwamna za ta yi bayani a gurin abin nan ta ce alhamdulillahi suna gode ma Allah wannan gwamnati tana kula da abin da ya shafi harkar zakka domin ita zakka kowa ya sani tana daga cikin shika-shikan musulunci guda hamsin saboda Allah wannan ita ce babban musifa ba da ake mai ake fama da ita shi yasa da yaron ya wannan complaint na Umar ya ce ma baban yaron tashi ka bani guri kai ka fara saba ma ɗanka kafin ɗanka ya zo duniya ya saba ma wannan shi ne halin da muke ciki yanzu yanzu yaron ka zai taso da kai yayi firamare watakila a garin da kake secondary zaka sake shi zai tafi jami'a wallahi in baka koya mai addini mai kyau ba baka san me zai kwaso a can ba ya dawo maka da shi in zai dawo ma ya dawo ya zama fasiki yana luwaɗi ko yana neman mata ko kaza wannan ma da sauƙi akan ya je ya kwaso muguwar aƙida ya mai ya dawo maka da ita wannan shine babban bala'i to kuma wallahi duk ɗan da idan ka haife shi ba a babi na jaraba me nake nufi ba a babi na jarabawa akwai mahaifin da ko mutanen unguwarsa za su shaida cewa ne yana iya ƙoƙarin shi gurin yi ma yaran shi tarbiyya jarraba shi Allah ya to wannan sai ka cire shi a babi amma yanzu mafi yawancin lalacewar yara sakaci ne daga cikin sakaci yake haifar da shi kuma yanzu muke magana cewa me yasa yanzu kake ganin yarinya da ta taso a gida na shi'a ba za ta taɓa yadda ta aure ahalin sunna ba sai zai kwambatin zuwa ga shi'a amma sai ka samu yarinya da ta taso gidan sunna za a iya ɗaukata a ba ɗanwa rashin ba ƙidar muhimmanci ne da sanin menene Shi shine babban bala'in da muke fama da shi to wallahi ka sani shi dai sanda Allah zai ɗauki ɗaya baka ko ya ɗauki ɗaya baka bai zo duniya da da shi'a ba ko idan ka ga ya zama ɗan shi'a daga baya ne ko to za ka je ka yi Allah bayani yadda aka yaron ya zama ka shi ai ya san ba haka ya ɗauki yaron ya baka ba ba haka ya ɗauki yaron ya baka ba yanzu musulmi a duniya ba mu da jarrabawa da ta kai matsalar shi'a babu shi kuma shi'anci wani addini ne da aka gina shi don a ruguje addinin annabi Muhammad. Domin duk abin da ka sani a musulunci ki siyasta shi ne shi'anci, ban cire maka ko kwaya ɗaya ba. Shi yasa mutanen wannan gari ku gode ma Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba da shi'a a nan garin. to wallahi ko ku tashi ku yi kokari ku yi karatu ku karantar da mutane wannan ke da kada Allah ya jarrabe ku da ita anan domin ko to Allah ya kara mu wannan gari naku albarka wannan ita ce babban matsalar da ake fama da ita yanzu kamar yadda malam ya yi magana yanzu kun ga wannan yaro ne daga cikin yara na halin suna a duniya yanzu wanda ake ce musu masu haddace wahayi guda biyu wannan zan nuna muku yadda suke haddace hadisan annabi muhammad sallallahu wanda dole za ka fahimci wannan yaran nan gaba dole duniyar musulunci ce alfahari da su ba ka zo kawai ka haifo ɗa ba ka da manufa in an tambaye ka me yasa ka haifo shi kai ma baka sani ba ba daidai ba ne sannan sai in nuna muku bambanci tsakanin yaran ahalin sunna a duniya da kuma yaran shi'a sannan zo buga muku misalai na muguwar wannan ainihin wato aƙida gashi nan ومع المحدث المدرس بالحرم المكي الشيخ يحيى بن عبد العزيز يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرف نفسك يا حاتم جهاد بن مسعود بن عيسى المالكي جهاد ابن مسعود ابن مسعود نعم المالكي نعم جهاد نعم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث من؟ حديث الله لباب المسلم فسوق وقتاله كفر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ آه، انه قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها أكله إنه قد قشبني ريحها وأخلقني ذكاؤها مختلف وجهي عن النار فلا أزال أدعو الله فيقول لك ناظر كذلك تسألون غيره فيقول لا وأنك لا أسألك غيره فيسلك وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخروج والصبات تتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أو لكلكم ثوبان أبي هريرة أي وجه وضع في الأرض أولا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عند من عند من عند مسلم إنما الصيام جنة هذه من wannan misali ne daga cikin wa misalai na ƙananan yara da ake tayar da su ba ma magana hadda ƙur'ani ke ba na nuna maka na hadda ƙur'anin ba a ya fi ƙarfin wai a karanta a a ayoyin ake tambaya kuma wannan yaron da kake gani makaho ne ko gani bai ko gani bai amma a ƙasar da zarar mutum ya samu matsala na ido sai a nemo ta ɗirke ke sanda sai a haɗa shi da jan jagora a koya mai a baiti biyu kalilan ya uja bil muhasab wa la tabgiya ala kaydihi mutahawala itiyaw in ka kun ka ganshi da safe man rabbuka bara ma dinuka bara man nabiyuka bara min aina bara ila aina bara haka ake a nan kasar to wannan misali ne daga cikin misali to aqidar shi'a tana barazana hatta ga zaman lafiya wato abin da ya shafi harkar tsaro na najeriya ga komai da komai ma addinin shi'a yana ainihin wato barazana addini ne da shekul islamu bin miya ya faɗa yake inda al'akal gurin wato amfani da hankali ɗan shi'a ya fi kowa wajen abu ya haɗa ka da shi ya ɗauko magana wajen naƙali ciranto maganar wani to ɗan shi'a ya fi kowa ƙarya a duniya wajen kuma amfani da hankali to ɗan shi a yafi kowa wuta inda da lokaci kamar yadda muka yi a wasu gurare kun san abin da ya faru na rikici a kaduna ko a zaria da yawan ku kun ji irin ƙarerayen da suka yi ta yi ko cewa haka kawai in shi'a ko allura babu a hannunsu sojoji sun yi sun yi mai sun afka musu shi yasa sojojin da yake su ma fuka ha'u ne sanda matsalar za ta faru sai suka ɗauka da ba su ɗauka ba da idan suka fara wa sojoji ƙarya sai ka tausiya ma sojoji to sai Allah ya sa suka ɗauka yanzu bari ka gani yaushe za a ce idan da hankali wai wannan shine addinin da Allah ya aiko annabi da shi gurin yi wannan gashi nan kana kallo addini ne wai ranar goma ga watan almuharram da aka kashe al'imamu husaini wannan mun faɗa mun ce me yasa yadda kisan al'imamu husaini ya yawo wanda suka kashe shi bai sunansu bai shahara ba idan ɗan shi'a ya yi maka maganan kisan al'imamu husaini ka tambaye shi suwa suka kama shi hannu da hannu suka kashe mutum biyu ne akwai sinanu bin anas an naka'i ka riƙe sunan akwai shamur bin zuljushan wayannan mutanen Allah ya tsine musu albarka amma kuma ka tambaya a tarihi su waye wayannan mutanen sai yasa sai ba ka fitowa sai dai kullun su maganan an kashe Husaini amma ba sa fadan su wace kashe Husaini dan renin wayo da iskanci da rashin mutunci cewa suka yi ma wai ahli sunna ne suka kashe jikan Annabi Muhammad Ke yasa shekul islamu bin taimiyya a cikin hadi sunna ya faɗa yace wala anallahu man qatala husaina Allah ka tsine ma duk wanda ya kashe husaini aw radiya bi qatlihi ko ya yarda da kisan da aka yi masa ko ya taimaka gurin kisan shi annabi muhammad ba ya mutu sha biyu ga watan rabi'u watan rabi'u sani ba to me yasa in ranar ta zo mutum ba zai ɗauko ƙabar mamakan shi bai ce tun da ranar annabi ya bar duniya shi ma sai ya bar duniya me yasa to kaga abin da suke yi wannan ɗaya daga ciki yanzu ƙananan yara ne ga wani azzalumi nan da sharfefe wuka ana dadda tsakan su waye tun da ranar ne ya kamata kowa ya fitar da jini to sunan nan Najeriya imanin su ne bai kai hannun su fara yin wannan ba shi yasa ba su fara ga matsayaci da wuka hawa sa yake sai ka ce mahauci eh sarkin fawa ne ko eh kaɗan daga ciki kenan ta yaya za a yi wannan ya zama shine addinin annabi muhammad ba yanzu karanta hadisin abu darda ba ya ce inna li rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka mi haqqan ranka tana da haƙƙi akan ka addinin musulunci ya yarda a yi maka irin wannan izar da sunan addini wannan fa irin waɗannan suna nan da yawa da za ka ga ana yi wai da sunan addini ne da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad ga wani nan bari ka gari wanda sai mu tsallake mu tafi kan wani abu na gaba wanda ba shi ba yasa an baka ba Allah ba ai wani ya zai wahala kai ka sha muguwar bakar wahala kuma ka je lahira Allah danna kauta a cikin nan gurin akwai inda zaka ga har wuta ake tumfudawa a ƙasa a zo a ce su tsallaka ba wai su tsallaka ba a'a ka bi ta cikin wutar ka shiga ta duniya kafin ka je ta lahira na jiran ka dama haka Allah yake kazalika al-azab wal azab al-akhirati akbaru wannan azaba ce ta duniya Allah yake musu azabar lahira kuma tana jiran mutum in bai tuba amma idan yana da hankali shi yasa wajibi ne akan ku ku tashi di yadda za ku da yaran ku aqida da addini kafin duk inda za su je duniya su dawo in Allah ya da baku da matsala amma wallahi kai kuskure ka bar yaran ka baka koya mai addini da aƙida mai kyau ba to wallahi wata ran in ya tafi ba da ka bane in ya dawo da wani abu zai dawo ba. wannan ina faɗa muku tsakanina da Allah kuma idan za ka yi mu'amala ta aure ka san wa za ka ba wani lokaci sai ka ga iyaye idan yarinyarsa ta kai munzalin aure ba ce ba yadda ka san sun gaji da ita sai ka ga sun rufe ido duk wanda ya taso su dai su ta aurar da ita kowaye kuma ba su damu ba za su ɗauka su bashi in dai ta tafi su suna ganin sun huta wallahi akwai wanda da mu'amalar aure ta haɗa ka da shi gari ka ta mutu ba sai aure ba ka yadda jarrabawa wace da wurin Allah ya fi maka so saboda haka kuma yanzu suna shiga burtu yanzu wani da ya tashi yaudarar wata yarinya da ya tashi zuwa mata sai ya tafi a halin sunna idan suna taɗi da ita da shi ake haɗuwa a zagi shiya kai dan yaudara ma idan zai tafi tunda ya san kana son sunna sai sai ka suna na su malam bakar giro da sunna malam kabiru da waye sai ya tafi mata da fidina wannan wa zai taba tunanin cewa yana da alakar shi yana da alaka da shi'a sai bayan da aka aure bayan shekara ɗaya sannan sai ta gano cewa ɗan shi'a ne saboda muguwar aƙidar taƙiyya ka duk wanda ya zo neman ba ma ‘yarka ba a duk wacce kake da alaƙa da ita ka isa ka sa a yi ko a bari, to ka matsan bincike kafin a yi aura. Waye shi ka san wa za ka ba aure, don annabi ya ce in mutum ya zo sai idan yana da abu guda biyu sannan ake yin alakar aure da shi yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau ka ko ga babu addini da ɗabi'a mai kyau ga masu irin wannan addini da wannan muguwar aƙida babu ya tabbata a gurare da dama kuma nan gaba idan kaga an ruguje addinin musulunci to ka tabbatar da mutanen nan za a haɗa kai a ruguje addini don dama su yana daga cikin matsalarsu shine su da shugabannin musulmi shine zanga-zanga kawai yanzu wannan kaga bidiyo ne da za ka ga yanzu taruwa haɗe suke haɗuwa yanzu wanda na san kun samu labari a kaduna bana da wasu wurare tare da su aka kirsimeti sun je coci coci na sosai ba an sun je coci sosai kuma za ka ga suna haɗuwa ana haleluya ga su da kura suna ɗagawa ana haleluya to can suke so su mai da mutane shi yasa ai shugaba musulmi ya zo su ta tada kura amma idan an ne sai su bar shi sai ya zauna ainihin wato lafiya haka suke yanzu ka ga shigan kiristoci ko ba gani ba ba ga shi nan suna daga kuros ba wasu na so su nuna da su da kiristoci didde ne ba wani matsala shi yasa suke kwamma cewa gara kirista ya zama shugaba a najeriya da musulmi ya zama wa shugaba saboda danwa ya ga danwa ne danwa ya ga danwa ne wai wata ya rashin lafiya kiristoci sun fito roƙon ruwa roƙon menene ba musulmi na sallan abin nan ba kifiya salatul kusufi ba to su sai suka fito sai suna wai dana da wata yan uwa ne don haka dan ya kama dan uwa kake shi dan uwa. misali ne daga cikin wa daga cikin misalai na yadda suke so sai sun mai da mutane zuwa ga addinin da ya bambanta da addinin annabi Muhammad. Shi yasa a ko silsila da na fara a Kaduna kuma dama na ce duk idan na koma to zan yi yanzu na yi na ɗaya shine zazzaki a ma'aunin ilimi da aƙidar musulunci na yi na ɗaya to na koma kuma kaduna yanzu zan sake yin na biyu da izinin Allah wannan yana daga ciki zagin sahabban annabi Muhammad kuwa wannan abu ne da ya fi komai sauƙi a gurinsu sannan mutane ne da suke da aƙidar cewa wato matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya na nuna wa mutane wata alola da suke wata ake ce mata wudu'ul iltimasi dama kamar yadda na faɗa su komai nasu da musulmi ba iri ɗaya ba ne yanzu ga shi nan bar za ka ga wata sifa ta alola da suka fito da ita da ake ce mata wudu'ul iltimasi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اخواني اخواتي نتالم ان شاء الله بغسل الوجه اغطس وجهي مو هيك يعني غمض اعني اغطس وجه منين من الاعلى الى الاسفل من الاعلى الى الاسفل اغطس وجه وين في الماء وبعدين اغطس ايدي اليمنى من المرفق الى الاصابع يسحب من الاعلى عليه الى الاسفل وصادر على ثانيا من الاعلى الى الاسفل نفس الطريقه هذا يسمونه وضوءا التماسيا ونبدا به انا وانتم ان شاء الله تعالى نويت أن أتوضأ وضوءا ارتماطيا نويت أن أتوضأ الوضوء الارتماطي قربة من الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إيه من من الأعلى إلى الأسفل في هاي الطريقة أعيدها إن شاء الله عارف غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى من من المرفق إلى أطراف الأصابع من هذه التسمية والصحيح نعيد وقطعي مشربي وهذه اليد اليسرى ايضا من المرفق نزولا الى اطراف الاصابع ثم افتح الراس ثم القدمين هذا هو اخواني الوضوء الاسواقي لنا واياكم wannan ita ce alwalafa fa wannan shine addinin da ake so a dinga koyawa mutane shi yasa aqida ce da ba ta yaduwa sai da munafunci da tajalisi da rafa mutane nawa ne a da idan ka ce wa mutum ɗan shi'a ne wani sai kuka ya ce ka shari amma daga baya suka zo suna difa'i yanzu cewa su ɗan shi'a ne sai mutum ya je neman aure a ce kai ɗan shi'a ne wani ya rantse da ƙur'ani ya ce wallahi an mai karya ya rantse da Allah shi ba dan shi a bane daga baya kuma sai ka ji aqidar shi a ta bayyana ƙarara yana zagin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kunya beji bejin tsoron Allah abinda sa kuka ji naci ku yi ƙoƙari in yaran ku suka taso yanzu akwai wani sanata da na haɗu da shi a haɗeja a gumen ana ce masa alkali jaje ya ce min wallahi inda iyaye sun sanata ne ya ce da mutane sun san muhimmancin su ba 'ya'yansa karatun addini ya ce karatun boko a bonus za su dinga samu ya ce malam yanzu na yi masa ya ce da girma na na fara karatun boko amma saboda na haddace ƙur'ani allah ya sauwake min karatu ya ce yanzu yaran shi gabaki ɗaya kakaf bai yadda su fara karatun boko sai sun kai wani mataki na karatun addini kafin su fara shi yasa duk yaron da ba kai kasa shi ya san girman Allah ba ya ya san girman ka ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa kake ganin yanzu ƴaƴan da ake haifa ana cewa dan kuka mai jama uwa sai jifa ko to yanzu wasu ƴaƴan su suke jefo iyayen da kansu ba janyo mata jifa suke tunda yaro ne baka kashi ya san girman Allah ba to ya za ya kai ga girman ka ba zai taɓa yiwa ba to wannan yana daga ciki wannan zindikin wato zazzaki za ku ji maganar da yake faɗa a kan sahabban annabi Muhammad ya je wajen maulidi a wajen maulidi saboda yana so ya yaudaro 'yan ɗariƙa a nan ne yake cewa a tsinewa duk wanda yake zagin sahabban annabi Muhammad kuma za ka ji bayan da ya bar gurin lokacin da ya zama iso iso ne kuma za ka ji yana zagi ga maganar da yake fara. Wani musulmin wanda yake zagi matan annabi. To ku zo da ni da ku ni ne ma duk wanda ya yarda da annabi. Ni ne ma duk mai zagin da abai mu ne mishi. Mutu Allah ne ma duk mai zagin da abai. ne ma duk mai zagin ne ma duk mai zagin ke kenan yanzu ya ubangiji duk wanda yake kan kun ji abin da ya yi? da kan shi yace duk mai zagin matan annaba Allah ya tsine kuma ku ce amin mai zagin sahabban annaba Allah ya tsine ne kuma ku cewa A shi tsino za ta kama ci kwa a nan gurin sai ga shi da yake a baki a ne isu isu shi an? sai ga shi yana addu'a yana cewa yana cewa sukan yi amfani da wani terminology wanda ba kowa yake fahimta ba sai in kana zaune tare da su amma su ragowar manyan na duniya da suka kai matakin su bayyana suna bayyana da haka da dan shi'a ya ce Allah ya tsine ma ma'awwalu idan ya ce awwalu yana nufin abubakar in ya ce Allah ya tsine ma sani yana nufin umar idan ya ce Allah ya tsine Salisu Usman yake ne in ya ce Allah ya tsine marabi'u mu'awu yake ne to za ka ji anan zazzaki yana faɗa da bakin shi da haka da mu'awu da abu sufyan karara za ka biya kira sunansu ba اللهم الآن أبا سفياننا ومعاوية ويزيد بن معاوية an ji inda mal’an Allahumma ba Aba fiyana. Allah ka tsinewa Abu Sufyan Abu Sufyan ɗin nan kafin ya bar duniya fa idanunsa guda biyu duk sai da rasa saboda addini amma wannan mutumin ya zo yana ce Allah ka tsine ma Abu Sufyan kai da Allah ya jarrabe ka ya baka ɗan da zai zo duniya yana ce ma Abubakar Allah ya tsine mai ba gara ya hana ka shi ba eh wallahi gara Allah ya hana kaɗa ya fi maka sauki da ka haifi ɗa ya wani ya zo ya aure ta da a gidanka ta tashi tana cewa abubakar radiyallahu anhu ta dawo daga baya a gabanka tana cewa abubakar la'anatullahi alaihi ba gara Allah ya hana ka wannan irma ya fi maka sauki to bari mu ci gaba da bin shi عليهم منك اللعنة أبد الآبدين اللهم أنت أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم اللهم من جميعا اللهم كنت أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابعة اللهم الآن يزيد خامسا ولا wannan shine abin da yake faɗa Kasan san an sa larabci ba ka ji to hannun hausan ma za ka yi. akwai yadda yake faɗa a cikin nan ce Allah ya tsine ma banu umayya ga baki ɗayansu banu umayya nan sai na usman yana cikinsu su sarkin annabi muhammad dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya mutumin da a tarihin duniya ba a taɓa samun wani ya aure 'ya'yan annabi guda biyu ba sai shi sannan ga ummu habiba matar annabi muhammad amma haka mutanen nan suke cewa Allah ya tsine musu albarka ita kona na Aisha da Hafsa wannan kuma ai sai dai da hali da aka ji anan inda Sani Yakuba yake faɗa cewa an san ko suwa suka ba Annabi Muhammad guba ya sha ya mutu yana nufin Aisha da Hafsa abin da yake fitowa ya faɗa shine wani malamin su daga cikin malaman su na sama da larabci ya fito ya faɗa wa suke nufi da aisha da hafsa da wannan alƙawari zai kare shi ya ce masa wallahu ya asi muka minan nasi ya ayyuhar rasul balligh min ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu والله يعصمك من الناس الله يا أيها الرسول ya kai wannan dan sako ka isar da manzancin da aka aiko daga gurin Allah subhanahu wata'ala ya ce in baka isar ba baka isar da manzanci ba sai ce Allah zai kare ka daga mutane dan girman Allah da Aisha da Hafsa Allah ya kara musu yadda suna cikin annasu ko ba sa ciki idan alƙawarin da Allah ya wa annabi a Qur'ani da gaske ne sannan kuma ya bari aka ba annabin guba ya sha ya mutu ya cika alƙawari da kuma zai yi wa Allah ya alƙawari ya kama amma a ƙidar in shi'a na na Aisha da Hafsa su suka ba annabi guba shi ayi mutu Kundi yana faɗa kasan san wanda suka dama guba suka ba annabi yana kakku ba ne sai da suka ba shi a ayi mutu wannan ita ce a ƙidar waɗannan mutanen wannan ita ce a su dangane da ko ga sahabbai akwai inda shi wannan haɗin pdp sai ne kira sahabbai wallaha yan sai da ya kira su ya ce umar shine coordinator sai da na umar ya ce shine coordinator a cikin nan gurin akwai yadda yake wannan magana sannan ga kuma izgili bari ka ji izgilin da yake yi a nan gurin ga sahabban annabi muhammad na san an ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai wani ne ya haka nan wai wani ne ya ce wai unguwarsa tana ya wani sai wai a biyo shi to me yasa ban wa irin wannan saka ranar uhud ba da ranar hanzak da ranar haiba ai sai an na mana wannan saka inda da gaske ne ranar uhud an dana a wuce ranar haibar an dana a wuce ya ina wannan jarumtakar take wa yana magana sai da na umar ba lokacin da zai hijira ya garin makka ba ya zo ya sanar ya ce ina wanda yake so matar shi ta zama goruwa 'ya'yan shi su zama marayu waye waye ya ce zan fita in mutum ya isa biyu ne shine yake cewa ina wannan jarumta take in umar da gaske ne jarumi ne ai ranar kaza an danna a guje to shi ma ai gashi nan yanzu da aka biyo shi ba shi gidan ƙasa ya je ɓoye ba sai da sojoji suka yi daga sai sannan suka kwakwalo shi ko kuwa ba shi yake tura yara ya ce a jihadi ba shi yasa kake ganin duk abin da ka zo in yaudaran mutane kake sai Allah ya jarrabe ka a kai shi yana tura ƴaƴan mutane ana bindigewa ko shi yasa kaga kafin ya bar duniya da ranshi sai da aka fara bindige nashi ƴaƴan tukunna dan ya ji irin abin da iyayen yara suke in an harbi ƴaƴansu haka ne ko haka wani haka ne to wannan yana ci akwai inda za ka ji masai da na abubakar shagube da irin nau'in izgilin da ake ainihin wato yi haka abubuwan suke tafiya shi yasa duk yana daga cikin alhakin sahabban ya tafi ƙasar iran aka ce zai yi muhadara da larabci ce wallahi bai iya in banda mutane sun yi nesa da inda ake karatun addini babu yadda za a wannan mutumin ya zo wai yanzu wai har ya zama Shek shekma wanda mutumin da a gidan karatu ko ɗalibi bai zama ba wallahi amma saboda mutane sun zama anna sun yi nisa da gurin karatu ya zama shek shek da aka jin da yake faɗa da bakin shi ya ce ya ga rubuta a barnamis an ce zai muhadara lara sai wallahi shi bai zai ba kuma babban shehin malami wannan a iran ne ya je iran ne kun san dama daga sun aka karbo mai kwangila aka shigo mana da ita nan ƙasar farko ana ana shi'a suna karya ne karya ne karya ne ba shi'a ba ne ba kwangila ba ne kuma za ku ga wanda yake bibiyar abubuwan da ya faru lokacin da rigimar ta faru a najeriya iran ta sa baki ko bata sa ba ƙasar labanin har gargaɗi ta yi nasarar nan idan sun ɗauka cewa najeriya ko wani ɗan ƙaramin ƙauye ba su san da iran din da labanan din idan hada su gaba ki dai mana jere tare su shi yasa kawai janar ya sa bakin tabaro ya murje idan shi ko saurara su samari ba Allah ji ga na fujitu كثيرا لأنني جئت بالشرط ألا أتكلم كنت تعبانا جدا وحتى إني مصاب بوجه كرأسي ولكن مع أنني عندما وصلت إلى الدار وجدت الإخوة جاءوا لاستقبالي بعد الساعة الخامسة قلت لهم آتي فقط لنبادل tahiyyat fakat tashaf Allah an kalla da ni maza ku lakum kawai ka kona zuwa babu wai ƙarya ta ƙare ya ce la ni ma ku lakum wala ban san me zan ce muku ba to za ka ta gaba da jinshi za ka je inda shi yasa yanzu ka ga da mutane suna da alaka da larabci ya wannan abin ba sai mun tsaya muna maka bayani ba ko kuwa to kakka kuskura ka shiga tsabari baka iya larabci ba billahi allazi dillan da ka kuskura ka shiga kabari annabi muhammad ya faɗa ya ce innal abdal mu'min idan mata wa wudi a fi kabari wa tawalla anhu ashabu ana sanya ka kabari wanda suka rufe ka za su juyo su dawo gida ɗaya kunnen ka na ƙasa ɗaya kunnen ka na sama kana jin ƙara takalmin wanda suka rufe ka za su koma gida ɗaya kunnen ka na ƙasa kana jin mala'iku sun taso za su zo su yi maka tambaya za su tayar da ka za su ce kumya abdullahi in mace ce za a ce kumya a matsala za su yi maka tambaya ku a ciki akwai wa ma ilmuka ne ilminka in mala'ika ya ce wa ma ilmuka kace ai kai kwararre ne gurin noman kadada <laughs> a rana ɗaya kana noma kadada kada billahi da zai ka ci mugun duka dan ba abin da aka turo ka duniya ba kenan wannan aikin an turo ka kayi shi ne don ya taimaka maka gurin ka bauta ma Allah ka zauna lafiya sai kamar yadda lahira sai ta koma ita ce wasila duniyar sai kamar yadda ita ita ce gaya muna faɗa muku wannan ne saboda duk inda ake yin karatu idan shi'a ta zo ba ta zama gurin shi yasa za ku ga yanzu sun bar cikin birane sun dawo ina ƙauyuka saboda sun san nan ne inda kuke ganin cewa an yi nisa da karatu nan ne zai ba su damar yanzu nan su zo su yada wannan muguwar aƙida to a tashi a yi karatu wannan yana daga cikin hanyar da zai magance wannan muguwar aƙidar a ko a ina ne to bari mu ci gaba da dishi mu ci gaba برنامج رأيت أنه مكتوب المحاضرة ولكن لا يسعني أن ألقي المحاضرة الآن خاصة أنه ya faɗa ya ce laye uni an ulkil muhadara bai ce wala ba zan ke yi muhadara da larabci ba ko kuma dan renon waye wannan shine mujaddidi mujaddidi saboda kawai an mai da mutane an na da mutane ba karatu fiki ba bari mu ci gaba da jin shi ci. ya saba alaihi jiddan ana an ulki muhadarata ta lugatin arabiya da annani la ujawwidaha da haka ya ce yas'ubu alayya jiddan ba ma ya yake an ulqi muhadara muhadarata bil arbiya li'annani la ujawwiduha cewa bai iya ba bai iya ba amma kuma wannan shine mujaddidi shine mujaddidi mala bakar goma Allah ya ji kansa yasa kuke ganin ba ma yadda a taba shi ba mu ce ba annabi bane shi yana yin kuskure amma abin da nake da itiqadi shine daidai din mala bakar goma har ya koma zuwa ga Allah ya fi kusa ya fi kusa kuren shi yawa mutumin da yana da kujera a rabidatul alam zai tashi gaban larabawan duniya ba ma jahilai ba malamai in wata matsala ta taso ya awa hudu awa biyar yana larabci wanda suka ce ba malami bane in sun yi saba ga kujerar shi kan sai su je su hau ba ta yanzu da an tayar da ka an sai dai ka koma irin wannan larabcin ya'ani ya'ani shikenan kawai sai dai ka koma wannan larabcin da kayan minti ɗaya biyu sai ka ce ya'ani ya'ani saboda ba abin da za ka to yaushe za ka zo ka haɗa su da irin wannan wanda wannan a gidan karatu ko ɗalibi mai sai ba amma wai shine allama eh, shine mujaddidi mujaddidi saboda an mai da mutane Allah to abu na ƙarshe da zan nuna shine mutanen nan har walima suke kira da murna da nanar da na aisha ta mutu za ka ga habbabri suka yi ana cewa matar annabi muhammad tana wuta aisha na wuta aisha na wuta aisha na wuta za ka gani an rubuta a jikin kek ɗin da kuma walima da suke ainihin wato kira mai kaga an rubuta a jiki ba ga shi nan aisha nar ba kai yanzu in ɗan kai ɗan kirki ne duk wanda ya zo yanzu wanda suke rigima da yanzu ala a cewa suke an ce musu kafirai eh to matar annabi muhammad shi nan wannan yanzu kacce ne aka yanka shi nan an rubuta aisha finnar an zo ana walima kai in banda ma Allah yana jin tausayin mutane saboda wasu bayan Allah irin wannan bala'in shi kadai bai ya isa bi ba sai har da kasar nan yana ta zaman lafiya ba Allah ya kare tattalin arziki kuma a rasa mai farfado da shi lillahi ladi ba wanda zai farfado da shi yanzu gashi nan kana gani walima ake ganima ce ake yau ba ɗan da za ka zagi ba mamashi a nan garin irin wannan zagin ba a raba ku rigima da shi ba akwai da uwata da uwarka da uwar kuwa a garin nan in ma masa ta miki matar annabi muhammad ta miki dole ma mashi ta zauna in kuma akwai wanda yake musu matar annabi ba ta fi uwar shi bai daga hannu mabi akwai wanda bai yarda da wannan ba to ba mumini ba ne amma in dai kai mumini ne da gaske to matar annabi uwa ce da ta uwar da ta haife ka wannan shi ne don haka wannan yana daga cikin haƙoƙin da ke kan 'ya'yanku da Allah zai tambaye ku ku yi ƙoƙari duk inda yaranku za su je a duniya su bakku kafin ku rabu da su ku tura ka inda za ku je ku yi kokarin ku dasa musu aƙida da imani mai kyau wannan shi kaɗai ne zai sa a yanzu amfanin ɗa mafi muhimmanci a rayuwar ka in ka haife shi guda uku ne na farko idan ɗa na kirki ne lokacin da kai ƙarfin ka ya fara yin ƙasa shi ƙarfin shi yana ne yana kawowa za ka ga yana tunanin ya zai taimake ka ɗaya kenan ko na biyu idan ka kafa wani abu mai kyau kana da rai ko ka koma zuwa ga Allah zai tsaya iya tsayuwar daka ba zai bari abin da ka kafa ya lalace ba na uku ran da rayuwa ta yanke ka koma zuwa ga Allah zai ci gaba da addu'a da aiki na alheri Allah ya kai ladan gurin ka ya maka addu'a Allah ya jikan ka ga wayannan amfanin guda uku wallahi ba za ka taba samun sa a gurin dan da ka haifa ba in baka sa shi ya san girman Allah ba shi yasa sai kaga ba shi yasa yanzu ake haifa ayan ba wasu kaga wai bakin gashi a inuwa farin gashi a ina a rana mutum ya haifi yaro ya yi wahala da shi yana karami yaro ya kawo lokacin da mahaifin shi ya kamata ya dauke ne wata ɗawainiya amma shi yake zuwa je janyo wa mahaifin wani bala'i yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa na biyu duk ɗan da baka sa shi ya san girman Allah ba to babu yadda za a yi ran ka bar duniya waye wani aiki mai kyau Allah kai ladan gurin ka yi masa addu'a ƙarya ne kana mutuwa in kuɗi ka tara zai ce sto kifa yanzu sai ka ga ban sani ba anan a wasu guraren yaro ne zai wuce ka ji gayu yan uwan shi na mai kirari ana ala kai jiwa yana mutu nama wato Allah ya kashe baban shi shi a kan kuɗin ana mai kirari to yaron da idan ka mutu ba zai iya biya ma bashi akan dukiyar da kai ka tara ba shi kake tsammanin kuma ya maka addu'a randa da ka mutu a biya ma bashi ba sai dai bugun da zaka ci a lahira ka daɗe baka ci ba to wannan shine karatun da kuma haƙƙi ne akan ƴan uwa masu karantarwa a gurare da dama su ji tsoron Allah su yi ma matsalan nan balan yayin da ya shahara a gurinmu kullum ana karantar da 'ya'ya cewa ga haƙƙin iyayensu su ya kamata a karantar da iyayensu cewa 'ya'yan da suke haifa akwai haƙƙi a kansu domin wannan ya ba iyaye lasisi haƙƙin da ba nasu ba ma na Allah shiga suke Allah ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi uba ya miƙe ce shi kuma ga yadda yake so a yi in baka yi bai ce zai tsine ma shi ya manta haifar ka yi amma kuma ku wanda halittarsa aka yi da kai da shi da halitta ku yi kuma wanda ya halittar ya haƙƙin shi ya fi girma sama da wanda ya haihuwa ko bai fi ba amma sai ya zo ya ce shi saboda ya haifa wanda ya halitta a saba mai shi ga yadda yake so a saboda an ɗauka cewa sun suke da haƙƙi ɗari bisa ɗari ƴaƴan ba su da haƙƙi wannan shi yasa na ce muku wannan karatu yau zai taɓa ainihin wato zukatan wasu wannan aure da aka yi Allah ya sa masa albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah ya ba su zuri a ainihin wato tsayi ba ragowar ƴan uwa da suke da matsaloli na aure Allah ya kawar da matsalolin wanda ba su da matsaloli kada Allah maɗaukacin sarki ya kawo ƴan matan da suke neman maza Allah ka haɗa su da maza na kirki mazan da suke so su samu matan aure Allah ka haɗa su da mata na ainihin wato kirki abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh